yayin da abinci ya shigo cikin timbi, bangon cikin timbi akwai wani sinadari da yake fita ko mu ce wani acid da yake fita wato hydrochloric acid wanda shi wannan hydrochloric acid din yana taimakawa ne wajen kashe duk wani kwayan cuta da yake cikin abinci sannan ya narkar ko kuma wato ya narkar da duk wani abu wani maiko ko wani abu da kuma kwayan cuta to bayan hakan ya faru a sannan shi wannan bango na tumbi din akwai yana fitar da wani sinadari da ake cewa gastric juice su gastric juice ah, wasu sinadarai ne guda biyu muna da pepsin muna da renin yayin da ya cire pepsin da renin shi pepsin aikinsa shine idan abincin da ka ci wato protein ne kamar nama kwai wake da sauransu to shi wannan pepsin din shi zai canja shi daga protein din ya koma abinda muke cewa polypeptide polypeptide shi kuma rainin yawanci ya fi aiki ne gaskiya a yara misali jarirai masu shan nono sannan abinci yakan tsaya a cikin tumbi wato stomach kenan na tsawon awa hudu ko biyu wanda a zai canja eh, normally yadda ka ci abinci to a wannan lokaci sakamakon jimawan da ya yi a cikin timbi da kuma abubuwan da suka faru misali kamar pepsin da ya ɗiga a kai ya canja masa Uh, misali in protein ne kuma polypeptide da kuma hydrochloric acid da shi ma ya diga wajen kashe kwayan cuta da dai sauransu sai kan canja abincin daga normal yadda yake sai koma abin da muke kiransa da kayan shi wannan kayan din shine kamar kalar amai in kai amai za gan shi wani kala haka so wannan kayan din shine uh, muke sa da kalar amai kuma uh, daga nan kuma sai shiga cikin wato hanji kamar yadda muka ce hanji ya rabu kashi biyu muna da small intestine sannan muna da large intestine small intestine wato shine karamin hanji large intestine kuma shine wato babban hanji to abinci bayan ya baro cikin tumbi wato stomach kenan yakan shiga cikin small intestine ne wato karamin hanji sannan shi kansa small intestine din ya rabu kashi uku akwai wadda muke kiransu da duodenum akwai jejunum akwai kuma uh, wannan su ne rabuwa da small intestine yayi yayin da abinci ya baro cikin tumbi inda yake fara zuwa shine duodenum a saman duodenum akwai wani fayif da yake haɗe da hanta wato liver kenan shi kuma hanta yana wato fitar da wani koren ruwa da ake kiransa da wato bile wato maɗaciya kenan shi wannan maɗaciyan yana taruwa a cikin wani dunkulallen nama ne da ake kiransa da gallbladder a nan yake zuwa yake taruwa so yayin da abinci ya shigo cikin duodenum to bile wato maɗaciya kenan yakan ɗiga akan abincin wajen wato ya canja wato acid da yake jikin wannan abinci da ya ɗiga a cikin stomach ya canja shi daga mai cutarwa ya koma mara cutarwa sannan a saman hanji still akwai wani a jaka da yake ɗauke da wani sinadarai a cikinsa da ake kiransa da pancreatic dog shi wannan pancreatic dog din yana fitar da wasu eh, da abin da ake kira pancreatic juice pancreatic juice kuma da yake fitarwa kala guda uku ne wasu enzymes ne guda uku muna da akwai amylopsin akwai trypsin akwai kuma lipase su waɗannan amylopsin shi amylopsin aikinsa shine idan abincin da ke ci carbohydrate ne already dama baki ya riga da ya canja carbohydrate ya mai da shi starch to shi wannan amylopsin din shi zai canja wannan starch din ya koma abin da ake kiransa da maltose sannan shi kuma trypsin shi kuma idan abincin da ka ci protein ne wato kamar kaza ko mu ce nama wake da kwai da dai sauransu in protein ne shi zai canja shi daga protein ya koma polypeptide kamar yadda pepsin yake yi a cikin stomach pepsin aikinsa shi ma a cikin stomach shine ya canja protein ya koma polypeptide haka shi ma trypsin shi ma yana canja protein ne ya koma polypeptide sannan akwai abin da muke kira da lipase shi wannan lipase din shi ma wato wani sinadari ne da yake wato canja lipid wato fat and oil kenan abin da ya shafi wani mai ko mai haka shi ke canja shi daga lipid wato fat and oil kenan ya canja shi ya koma abinda da ake kiransa da glycerol ko kuma mu ce masa a carboxylic acid to wannan shi abin da yake faruwa a cikin dodanum kenan bayan abinci ya baro cikin dodanum inda yake fara zuwa shi ne cikin ilon. a cikin ilium akwai wasu sel da suke cire wasu sinadarai kamar haka akwai uh, maltase akwai sucrose akwai kuma wato erepsin shi maltase bayan amalepsin ya canja starch ya koma maltose shi kuma wannan maltase din shine sinadarin da yake canja wannan maltose din ya koma glucose sannan akwai abin da muke kira da sucrose shi kuma sucrose wato shi ma wani sinadari ne wato da yake a yake narkar da lactose wato kamar madara kenan ya koma abin da ake kira da fructose sannan shi kuma erepsin yana narkar da polypeptide ne ya koma amino acid ba sai na kara bayani akan polypeptide ko ina muka samo shi ba inda muka samo shi shine a cikin stomach akwai eh, sinadari da ake kiransa da pepsin shi ya canja protein wato abincin da ka ci in nama ne in ma kwai ne in ma menene shi ya canja wannan protein din daga protein ya koma polypeptide to shi kuma in ya zo shi cikin ilium shi kuma wannan sinadari da ake kiransa erepsin a wato shi yake canja wannan polypeptide din sai ya koma amino acid to glucose fructose amino acid wannan duka wasu abubuwa ne wato da suke da matukar amfani a jikin mutum a cikin ƙaramin hanji wato small intestine kenan akwai wasu ƙananun ƙofofi da ake kiran su microvilli su microvilli wato wasu ƙananun kofofi ne da suke haɗe da wato a jijiyoyin jini wato su suke zuke duk wani abu mai amfani na jikin abinci da ya shigo cikin small intestine wato ƙaramin hanji kenan su ɗauke shi su kai shi cikin jini don ya zama mai amfani to bayan haka ya faru duka abin da ya rage kuma duka za su tafi zuwa wato large intestine wato babban hanji kenan bayan abinci ya baro cikin small intestine wato karamin hanji kenan cikin large intestine yake fara zuwa wato uh, wato babban hanji kenan shi kuma babban hanji ya rabu kashi guda hudu akwai wadda ake kiransu da uh, akwai kuma wadda ake kiransu da colon akwai kuma uh, rectum sannan akwai anal canal ko mu ce anus wato dubura kenan idan abinci ya shigo cikin secum wato zai tafi zuwa cikin colon wanda cikin colon a nan duk wani ruwa yake tsotsewa gaba daya sauran abin da ya ya rage kuma shi muke kiransa da stool wato kashi kenan sannan shi kuma wannan zai matsa ya tafi cikin rectum inda daga rectum kuma zai fita ta anal canal ko mu ce anus a matsayin kashi to wannan shine dai bayani a takaice akan yadda wato abinci yake markaduwa ko yake narkuwa a cikin a wato cikin mutum ko kuma dabba sai mun haɗa a bayaninmu na gaba wadda za mu yi bayani akan wato circulatory system wato yadda jini yake kewayewa ko yake kewayewa a cikin jikin mutum ko dabba mun gode